bina'ur rajuli bi ahlihi fi shawwal mutum matarsa ta tare a cikin watan shawwal ya sadu da ita to me ka wannan magana haka larabawa lokacin jahiliya suna daukan watan shawwal shu'umi ne shi yasa ba su abubuwa ba su yin wasu abubuwa to shi ne aisha ta zo ta bayyana wannan abin maguzanci ne ba daidai ba ne ita ta kafa kuma tana bar duk ɗan uwansu ana yin cikin shawwal ake yi قال أخبرنا عبيد الله بن موسى عن سفيان عن إسماعيل بن أبي عن عبد الله بن عروة عن عروة عن عائشة قالت أنا عائشة الله كرم سيداتي تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال منذ الله يا أوريني أتكين شوال وأدخلت عليه في شوال نتاري كما a cikin shawwal <coughs> fa ayyu nisa'ihi kana ahza indahu minni wace ce a cikin matarsa da tafi ni rabo a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ni da na aka amara da ni shawwal aka tare da ni shawwal na fi su sun duka samun sa'a to ashe babu wani shu'umanci da watan shawwal kenan qalat wa kanat tastahibbu an tudkhila ala ala nisa'i fi shawwal sai ta tana son in za a aure a yi a shawwal in za a tare a tare shawwal an ji abin da ta faɗa ke an aure ni shawwal ana tare shawwal ba shi kenan ba to inda akwai wani shukumanci na sun fi kowa na ba zan ji daɗi ba kenan to ni kuma na fi kowa cikin matan manzo Allah duk na fi kowa jin daɗin rayuwa da shi to watan shawwal me zai yi kenan ba shi da abin da zai babul khawli inda al-jima'i babin da yazo na in mutum zai sadu da matarsa me zai faɗa qala akhbarana ubaidullah ibn musa an isra'ila an mansur an salim an quraib an ibn abbas qala qala rasulullah sallallahu alaihi <coughs> wa sallama yace manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace ما يمنع أحدكم أن يقول حين يجامع أهله me zai hana ɗayanku ya fada in zai sadu da matarsa me zai fada যে বিসমিল্লাহি আল্লাহম জন্নিবন শৈতানা ও জন্নিবি শৈতানা মারা সচ্চনা أدو أن ذلك لم تزي ما تسع فإن قضى الله ولدا لم يضره الشيطان إن الله يسعى والنسى أبو أسعى لو أسعى مربو في لم يزي تتد الشفاء باب النهي عن إتيان النساء في أعجازهن babin da yazo an hana mutum ya sadu da matarsa ta bayar ta ba ta mahaifarta ba قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا أبو أسامة عن الوليد ابن كثير عن عبيد الله بن عبد الله ابن الحسين عن عبد الملك ابن عمري ابن قيس الخطمي عن هرمي ابن عبد الله قال سمعت خزيمة بن ثابت قال ناجي خزيمة بن ثابت يتي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ناجي من زن الله صلى الله عليه وسلم هنا فترشي إن الله لا يستحيي من الحق Allah baya yadda da jin kunya wajen bayyana gaskiya la ta'tun nisaa fi a'jazihinna kada ku zakke ma matanku ta bayan su ba ta mahaifansu ba in ta mahaifarta ne ma'ana ma tuta take da mahaifarta nan daga gaba ka zo ko daga baya duk daidai ne قال حدثنا خالد ابن مخلد قال حدثنا مالك عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله أن اليهود قالوا للمسلمين yace yahudawa suke faɗa ma musulmai cewa man atamra'atahu wa hiya tun. ja'a waladuhu ahwala duk wanda ya sadu da matarsa ta mahaifarta amma ta juya ta baya sai in ta samu ciki sai ta haifi ɗa idan hararar garke ke fa'anzan Allah ta'ala sai Allah ya saukar da wannan aya nisa'ukum harsun lakum fa'atu harsakum anna ito matan ku da gonake ku ne ku zakke ma matan ku ta inda kuka ga dama in cikin mahaifarta ne ba ta cikin abin nan ba babu الرجل يرى يرى المرأة فيخاف على نفسه yanzu muna muna bi muna bi a hankali wanda ya fi kowa sanin mecece mace wacece mace shine yake muna bayani ko to malam yace babin da ke bayanin mutum ya gama ce faya kafu ala nafsi ya fitinu da ita yana tsoron kan shi karshe ɗaya ya yi zai an fahimta? kala akwara na kabisa an ba na su fiyanu an abdullahi bin hallamin an abdullahi bin masudin kala ita sayidna abdullahi da masud radiyallahu anhu ya ce ra'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mamra'atan fa a'jabatu manzo Allah ya ga wata mata ina mana fa a'jabatu eh ta kayatar da shi eh ta kayatar da shi ta burge shi saboda me saboda me kyanta ko fuska ko jiki ko fuska da jiki an fahimta manzo Allah na ake magana game da shi tuwaye kai eh. fa'ata saudata wa hiya tasna'u tiban sai tashi shiga wajen matarsa na na sauda tana sana tana tana hada turarika turare wa inda ha nisa'un fa na tana tare da akawayenta mata da suka manzo Allah ya shigo sai kowa ta tashi wannan tayin sai suka tafi suka barta fa qada hajatahu thumma qala sai manzo Allah ya sadu da matarsa shikenan ya tafiyar da wannan abin sannan sai ce ayyuma rajulin ra'am ra'atan ayyuma rajulin ra'am ra'atan tu'jibuhu duk wannan mijin da ya gama ce ta burge shi ta so ta dauke ta so ta dauke mishi hankalinsa ko ta dauke hankalinsa kenan menene maganin wannan fal yakum ila ahlihi sai ka tashi kurum ka shiga matarka tana nan tana jiranka fa inna ma'aha mislan ladhi ma'aha inna ma'aha mislar da zai ma'aha wai ne kenan abin da wancan ke da shi ta sada hankalin mutane din ka tana da shi tana gida bambancin kaɗan ne na he bambanci ba wani bambanci bambanci wannan ta fita waje ne mace kuma ta fita za ta unguwa sai ta yi me sai ta shirya ta kura akwati wannan kuma tana gida baka yalwata mata ba ba kamar ta ji daɗi ba ba ta sake ba balle kyan ta fito shi ne bambanci ba haka bane ba haka ne ko haka ne so da yawa so da yawa babun fi tazwijil abkar babin da yazo na aurar da budurai al abkar jam'u bikr wal bikru me kenan budurwa jam'in budurwa fa yan mata min lafzihi budurwa budurwai buduri buduru budare eh eh قال أخبرنا عبد الله بن مطيع قال حدثنا هشيم قال أنبأنا سيار عن الشعبي قال حدثنا جابر بن عبد الله قال يتي جابر بن عبد الله يبعد الأبار يتي كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر مكسن تare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a tafiya bulago a tafiya falamma qafalna da muka dawo zamu dawo gida muka juyo za dawo gida ta'ajjaltu falaikani sai na gaggawa zan je gida sai wani mahayi ya zo ya tarar da ni ina wai ga sai daga ashe manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam qala faltafartu fa idza ana bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ina wai ga sai daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala li sai manzon Allah ya ce mini ma a'jalaka ya jabir me yasa kai gaggaba fada yayi ba manzon Allah yayi ba faɗa yayi ba sai ce manzo Allah shi ya tambaya ma hamalaka ala haza ma ajalaka dan me kai haka me ya haifar da inda uzuri sai ka faɗa an fahimta qala sai ce inni hadithu ahadin bi ursi yace ai ni ango ne ban jima ba da yin aure kala sai manzo Allah ce afa dhikran tazawwajtaha am tayyiban budurwa ka aura ko bazawara qala qultu bal tayyiban yace ya manzo Allah ba zawara ce a wata riwaya yace ya manzo Allah ba Abdullahi ya mutu ya bar min karne guda tara ko takwas ne tara in je kuma dauko budurwa su zama min goma yasa na nemi bazawara wacce take da hankalinta ya cika wanda za ta zo ta kula da ni ta kula da su Allah, sallallahu alaihi قال سيما الله صلى الله عليه وسلم فهلا بكرا أتلائبها وتلائبك ina ma da budurwa ce kana wasa da ita tana wasa da kai qala thumma qala li sa'annan sai manzon Allah ce da ni idza qadimta fal al kaysa in kai isa gida ayi a hankali ayi a hankali qala falamma qadimna zahabna nadkhul yace da muka isa a Madina sai muka je zan shiga zai shiga gida za su shiga gidajen su qala sai manzon Allah ce imhalu hatta tadkhula laylan أي إشاء لكي, لا لكي تمشي تنشئفة وتستحد المغيبة لا تشكي shiga gida in sai manzo ce a dan jinke sa ka dan ajin ai sun ji labarin su zo wannan za ta je ta jinta ta gyara wannan za ba tunda mazan sun yi tafiya ba lalle ne ta yi ta yi kunshi ba lalle ba lalle ne ta yi hadu kwalliya ko mai shafe shafe ba to kun zo kowa zai je shiga sai je tare da matansa cikin wani hali bata yi wanka ba ga gashi biringizai ga kaza kaza kaza a'a sai manzo Allah ya ce a'a amhilu ko dan jira kadan sun an ji labarin mun iso Madina zuwa minti nawa ko zuwa awa nawa kowa ta gyara kanta an gyara sannan sai kowa ya shiga gida saboda ka je ka tarar da matanka yadda zaka ji dadin ta ji dadin ka ba tashin hankali ake so ba kuma komai she da tsari komai she da tsari akwai abin da ba za ka iya magance shi ba kuma kullum yana tare ma hankali to rashin fahimta kenan in ka fahimci abu to shi kenan za ka ji saukin shi an fahimta mace dai da ka gani din nan duk wanda ya ce ma akwai abin da ya fi mace daɗi a duniyar nan wallahi kariya ya yi da siyasa da kuɗi da mulki da menene da menene da menene ba abin da ya kai mace daɗi amma kuma mace din nan da kake gani zama da ita shi kuma ba abin da ya kai shi wahala saboda me saboda baka fahimce ta ba ko baka fahimce ta bane ko baka yi mata adalci ba ba a fahimce ta bane ko ba yi mata adalci bane eh me yake ta da hankali namiji game da mace wauta da sakaci da shirme sai me kuma sai me kuma eh kai so nawa kana son zuciya me ina ma nan kazanta ai an daina zancen kazanta ne baka sawo mata sabulai ne, baka sawo mata kayan feshi ne da ka sau mata da ta tafi. ci daga yau kana tafiya sai ka je ka sai mata kayan gyare gyare kayan shafe shafe daga sashiyar kaza ka kai mata gida za ka ga ta gyara هل فهمتها بقى فهمتي تبني كوبا اي متى ادلسي بني فرقه بمنظوم الله يفدع مكا ان المرأة خلقت من دلاء اعوجا وان اعوج ما في الدلاء اعلاه وين كنا haka Allah ya halicce ta ba ta isa ta canza wannan halittar ba yasa duk wanda ya ce sai ta canza ta zama wani abu daban to ya ɗebo ma kanshi wahala yasa manzo Allah ya ce in zaka ji dadin ta zaka ji dadin ta wannan halin nata amma wannan halin ba zai canzu ba sai me an fahimta haka Allah ya halicce ta laifinta ne laifinta ne ba haka Allah ya halicce ta ga dama ya halicce ta haka kuma manzo Allah ya fada maka haka Allah ya halicce ta duk sa'an da ta samu ɗaukaka duk sa'an da ya ce ai kashin hawa waza a karkarin mutum ba na saman ya fi ne ya fi lankwashewa to haka take mace yadda ka ganta haka za ka barta ko ka ji daɗi ko ka ji daɗi ka fi ka fi transoma zafi ko ka fi ruwan sanyi sanyi haka ka same ta haka za ka barta manzo Allah ce in za ka rayu da ita ka ji da yadda ka ganta na haka za ka ji daɗi da ita haka take ba za ka yi canza ta ba to wanda ya san menene mace kenan amma kai da kake fahimtar kuskure sai dai kana ganin mace ba abin da ke zuwa ranka ka ji daɗinta kaman cikin aljanna ya yi kuskure hakan zai samu ba zai taba suya ba an fara fahimtar kurakuran ko? eh? ne? babul filghilati shine mace na shayarwa mijinta ya sadu da ita قال أخبرنا خالد ابن مخلد قال حدثنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن ابن نوفل الأسدي عن عروة عن عائشة عن جزامة بنت وهب الأسدية قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن أنهى عن الغيلة ناسون حنونا عليه حتى ذكرت أن فارس وروما يصنعون ذلك فلا تضر أولادهم إنك sai aka ce mai ai rumu da farisa suna yin haka ƴaƴan su ba sa cutuwa da komai tana shayarwa kuma yajin ce sadu da ita qala abu muhammadin al-ghilatu an yujami'aha wa hiya turdi'u ya sadu da ita wa hiya turdi'u halata kauni ha turdi'u ma ma'ana halata kauni ha turdi'u tana cikin shayarwa ko ko a'a nonon na bakin yaro eh Eh, ah. ah, wahiyya turdi'u turdi'u halar kasancewa ta tana shayarwa to in ya zama na halin tana shayarwa ne ba yaye shi ba to nonon na baki ai ya fi kai ma matuka haka ko ba haka bane ba eh eh tana shayarwa ah. <laughs> باب في النهي عن ضرب النساء باب نيزو ان هنا ادكي a daki mata ko a yi musu duka ko قال حدثنا جعفر بن عون قال أنبأنا هشام ابن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه قالت ان كربو دغنا عائشه الله يكرمك ذاتك ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم خادما قد mece ce sunna koyi da manzon Allah za a fara da ga yau wala daraba biyadihi shay'an Bai tabata illa eh, illa an yujahida fi sabilillahi azza wa jalla sai dai in yaje yakin ta da addinin Allah قال أخبرنا محمد بن Ahmad, kaga wannan sunna ce ita ma ba gemu kadai da dage wando shine sunna kadai ba da ijinu da jalsatul istiraha wayannan abubuwa ne da suka shafe ka a cikin sallah ko a cikin rayuwa akwai abin da suka shafi mu'amalarka da matarka da mu'amalarka da mutane eh, yin aiwatar da sunna a wajen shine yafi ba da zaman lafiya an fahimta قال أخبرنا محمد بن أحمد بن أبي خلف قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن إياس بن عبد الله بن أبي ذباب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تضربوا إماء لا تضربوا إماء الله من الله صلى الله عليه وسلم يسمي لا تضربوا إماء الله ويلي kana a da kibayin Allah matanka ke nan da mai ma shi da yarka da waye da waye duka. Fajja Umar bin al-Khattabi ila Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa qala sai ga na Umar ya zo da manzo Allah ya kafa wannan doka ya bada wannan umurnin to sai cikin Madina sai al'amari ya canza wannan tayi tawaye wannan tafai abinda tuba manzo Allah ya ba su garanti tunda manzo Allah ya ce kar a dake su waye isa to shi su sake su ma su yi abinda suke su sai na Umar ya zo kala sai ce qad za'irna ala azwajihinna ya manzo Allah ai sun yi tawaye ba sa biyayya gashi nan kowanne miji yana shi ma yana kuka farahasa lahum fi zarbihinna shi manzo Allah ce to an sassauci amma ba dukan da zai cutar da ita ba fa atafa bi ali rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da aka ce kuma an dage wancan dokar an ba da izini to su ma taron mata shi suka zo kowa suka zo gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kazirun yashkuru azwajahunna suka zo kowa na cewa mijinta na ta mijinta ya dake ta mijinta ya kaza kaza fa qala sai ce fa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce laqad tafa bi ali muhammadin nisa'un kathirun yashkuna azwajahunna matan mata da yawa sun zo gidan manzon Allah suna kawo kukan suna kawo karan mazajen su laysa ulaika bi khiyarikum laysa ulaika bi khiyarikum ulaika az-zamir yarju ila man mazan da suke dukan matan su ba su ne fiyayyunku ba kaskantattun ku kenan قال أخبرنا جعفر بن عون قال أنبانا هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن زمعة قال ختم رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس يوما من منذ الله يمس خطبة يما متاني خطبة ووعظهم يمس غرغدي في النساء أتكم ماتا يمس وأزي يمس نسية يي وسية جميل ماتا فقال صلى سيتي ما بال الرجل يجلد امرأته جلد العبد me ya fa me sa waɗansu mutum zai zo ya daki matarsa ko ya zane ta sai ka ce baiwa wala allahu uha fi akhir ne ya dake ta yayi fada yayi mita ya gole ta yi sannan karshen dare ya zo yana neman yi sulu ba haka bane ba haka yake ba haka bane ba da safi zai fada ya tsawa ya menene da menene to da daddare kuma an zo kuma shi kuma yana bukata eh? Zai zai dan murya yar murya zai yi ya ake yar murya ai ba mu gani ake da safi ya daga murya da yamma kuma ce zai murya ta yi kasa kasa saboda me saboda bukatarsa to a haka ma in an bar mutum akwai mutunci a cikin wannan akwai mutunci a cikin wannan babu mudaratin rajuli ahlahu mudarat ya mace sai ka yi mata mudarati ko me mudarati da hausa mu'amala mai kyau <laughs> tafsir bin lazim tafsir bin lazim mu'amala mai kyau. to kada kada cikin mazhabin mu na cewa ba komai ake ba bashi suna kai tsaye ba mana mutum yi mu'amala da matarsa mu'amala mai kyau ce kenan kana kada ka kalli wautinta da shiriritinta wannan kau da kai a wannan kamar mu'amala da ita kamar tafi kowa hankali an fahimta akhbarana muhammad ibn abdullah ar الله qala hadathana abdul warith qala hadathana al jariri. عن أبي العلاء عن نعيم ابن قعنب عن أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال daga sayyidina Abu Zarrin Allah ya kara masa dace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wanda yafi kowa sanin mai wace ce mace abin da yafi yace innal mar'ata inna harfa tawkid kenan da Hausa mai gina lallai tabbas dahir babu ko shakka ba makawa ba tantama ba musu mace to yanzu za a kawo hukunci hulikat min dila'in an halicce ta ne daga tsoka karkatacce lankwasashe fa in tuqimha kasartaha in ka ce za ka mikar da wannan kashe ba zai ne kuma sai da ya karye fadariha ka yi mu'amala da ita mu'amala mai kyau fa inna fiha awadan wa bulgatan abuwa mace tana eh, meye bulga bulga su ne bulga su zaka wani eh? ya? Eh? ya? me? guzuri ne guzuri mana ma mace da kashe gare ta din nan za ta bata maka amma kuma tana da abin da kake so kuma dole kuma ba ka da inda za ka yi kuma ya fi karfinka to ya za a yi da ita kenan in ka kalli wancan baka ji daɗi ba nan za ka ji daɗi to shi yasa ya za ka yi sai hakuri kawai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine yafi kowa sanin wace ce mace mece ce mace shine zai nuna maka ka san mace din nan da kake gani ba za ka taba jin daɗin ta ba sai ka ji ba daɗi duk sa'an da ka ji ba daɗi sai ka ji daɗi wannan daɗin ko ya fi rashin jin daɗin yawa da amfani da komai da komai to ya za ka yi hakuri dauriya to abin da yake faruwa shine da'ima mutum shi yana kallon yadda kake hakuri da matarka ita ba ta hakuri da kai ba ka da kuskure kai ba ka da laifi eh akwai ita ma tana hakuri kenan ko to me yasa kake daukan iko duka sa hannunka laifi duka ta mace ce ke laifi kai baka da laifi baka da kaza baka da komai da komai ko ba ta hakuri da kai kafin ka zo gida ka zo ka tarar da abinci yayi ka zo ka tarar da kaza ƴaƴanka mace ɗaya tana gida da safe zuwa yamma ayyukan da take maka za ta kula da ƴaƴanka in ba babu ita sai ka nemo wanda zai ka biya shi za ta wanke komai da komai sai ka kai wanki za ta zo yara sun zo ta shari'a ta zama alkali kenan ta zama na kotu kenan kan yamma ta yi ma ayyuka da yawa kyauta in babu ita sai ka biya kudi a yi masa game gadin gidan gidan kuma kasancewarta tana cikin gidan shine darajar ka dukkan gida ko gidan zinariya ne gwal babu mace a cikin gidan sai a taimi ya zama mai ba ma kan ya zama horo wajen tsoro ya zama wajen menene ya zama abin tsoro wajen menene wajen society wajen menene da security society ko kasuwar kawai ka je ka ɗauko yar kawai kaman sandan muruci ka kawo ta a yi guda a saka ta gidan matan aure ce a gidan matan aure ce a gida gida ya kara samun daraja ko bai samu ba kai ma ka samu daraja ko baka samu ba ko bai samu ba ya samu daraja in kuka tashi tafiya za ku je zamfare ko eh, ko menene kai da matarka wannan ba mata wannan ba da kun je in halkar ku a kofar gida daga nan sai a raba wannan ga shago ko wannan ga shago me mata sai a yi me sai a shigar da shi a cikin gida darajar shi ko darajar matarsa in darajar sa ce su ma suna da haka ne a daina fada ko kowa ya je gida za a kama mishi riga ke قال أخبرنا خالد بن مخلد قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace innamal mar'atu innama adatu hasrin ka gani innama adatu hasrin al mar'atu kadhilai ai mace kaman kashin akarkari ne ko awaza in in ka ce sai ka miƙar da kashin hakarkari ko awaza din nan ba yadda za yi kashin ya miki sai dai ya karye wa تستمتع بها تستمتع تستمتع بها وفيها عوج manzo Allah ya warware wannan magana sai mai zurfin hankali sai kamar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace yadda ka ganta nan haka take in ka ce sai ta mika mai ganin kake auren zai mutu in ka kyale ta za ka kyale ta cikin wannan hali da take ciki da shi za ka ji ta da shi za ka samu mutunci da shi za ta haifar ma 'ya'ya da shi za ta ka dawo ka tarar da abinci ya yi daidai ka ci duk waɗannan dole sai ka yi mu'amala da ita wannan halin na tana nan dan ba ita ta kanta ba haka aka halice ta da za ta yi canza ba za ta canza ba in za ta iya canza wannan halitta ba za ta canza ba haka Allah ya lita to me ya laifinta babu me laifinta eh me in gemi ne fa in gajeren wando ne fa in izinu ne fa in jalsatul istiraha ne fa in kabulu ne fa wannan duk masu sauki ne amma mu'amala addinu al-mu'amala addini al-mu'amala to da wa zaka gida zaka fara mu'amala an ji abinda manzo Allah ya faɗa ku za a fara gyarawa babban matsalar da muka fahimci a yau duk muka karanta wannan hadisi so da yawa ko gaggawa ko a fare da abinda muka fahimci yau shine ashe halin da take ciki din nan ba ita yi makanta haka ba wa waye ta haka kuma ba za ta iya canzawa ba da ta canza ita so take kai ta hantara ta kullum kana ba tsawa kana menene da menene ita ma haka ta samu kanta ba ta san yadda aka yi ba to me laifin ta kullum ka sa'an nan kuma ba abin da mace ta tsana kamar ta zo da magana mai muhimmanci ga gwale duk wanda ke son ka gwale shi yana jin zafi a cikin ranta to kuma duk namiji abu mafi sauki ke na wajen shi matarsa ba ta da hankali ai mata ba su da hankali Hajji ya fa mace ce ita ma Hajji ya babba ba mace bace ba eh ba mace bace ba kuma dole in ka je ka durkusa har kasa ka cire takalmi ba haka bane ba gashi abinda manzon Allah ce innamal mar'atu kadbila'i in tuqimha taksirha in tuqimha fi'lu shart kenan taksirha jawabu shart in ka ce sai ka mi da ita su wannan wannan tsoso kashin sai ka karya shi ba zai ke ba sai dai karye ko ka taba gani an mi da kashin a waza in ka ce sai ya ke sai dai karye to haka ita ma za ka yi mu'amala da ita ko ƙurabu. to sa'an nan kuma mu gani gwaninta ne kun rabu ko sai ka je ka ɗauko wata ita ma ya take to karshe sai ka ce to ai gara an yi haƙuri abinda za ka ɗauka kenan manzo Allah ce innamal mar'atu kaddila'i in tuqimha taksirha wa in tastamti' biha tastamti biha tastamti wa fiha awaj wannan kuskuren da take yi da wautan da shirme din da mene da mene din yana tare da ita zaka more ta yadda kake so an fahimta saboda irin wannan kuskuren kai ma kana da irin naka baka san irin naka ba ko ko ka sani eh an sani ko ba sani ba irin ka ba kullum muna kawo misali ba ba wajen gwarzo ba sarki ba ne ba a ina gobe ko ba sako ba ne ranar sallah duk duniya an zo an tayar kofar gidan shi da ya sai kira mata shi ke ki zo ta zo ya ce leka ki gani ta leka me kika gani ce duniya ga su nan ba ya yi sa ki duk waɗannan ne suke jira daga ni kallau ya kare sai ba ke nan ko to me yasa ke ga karfi na me yasa ke ga gagare ni me yasa ba haka bane ba sai sai dariya ce ai ba su taba ganin ka ba sai cikin alkyabba yadda kake zuwa min na karbe ka je ka musu haka ka gani kai ya buga ko kana zuwa mahaukacinka yana zuwa mahaukacinsa ta tsaya lokaci ka ɗaukurar lokaci ta yi mashi jinya ya samu lafiya ba haka bane ba ba haka bane ba ita ba ta da hakuri ba ta da kokari duk likitan da zaka je sai da duba ka ya baka takarda ne ka sai magani ita wannan likita ɗin za ta yi ma jinya ita da kanta za ta yi ma ne shi kenan an gama shi kenan kuma an gama ka samu lafiya ko babu fil azli babin da yazo na azalu قال أخبرنا سليمان ابن داود الهاشمي عن إبراهيم بن سعد عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي سعيد قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العزل wani ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dangane da azalu azalu shine mutum yana saduwa da matarsa lokacin da zai inzali sai ya janye zubar a kasa fa qala sai dai tambayi manzo Allah sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce aw taf'aluna zalik kuna yin haka ne fala alaikum alla taf'alu ko ku yi ko kar ku yi fa innahu laysa minna samatin qadallahu ta'ala an takuna illa kanat duk manijin da ke da kwayan ɗa a ciki da za a haifi ɗa ko ɗaya duk yadda aka yi sai an haifi ɗa a yi azalu a yi menene a yi menene ko menene wannan ɗan zai zo an fahimta قال أخبرنا يزيد haruna هارون قال أنبانا bin عون an محمد bin سيرين عن عبد الرحمن بن بشر يرد قلنا يا رسول الله ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama الرجل تكون له الجارية <coughs> فيصيب منها mutum yana da baiwa yana son ya sadu da ita waya karahu an tahmila afai asilu anha gashi yana son ya sadu da ita amma baya son ta ɗauki ciki zai mata azalo wata kuna inda almar'a wata kuna inda almar'a turdi'u fa yusibu minha waya karahu an tahmila afai asilu ha kuma yana da matarsa tana shayarwa yana so ya sadu da ita baya son kuma ta dauke ciki zai mata azalu qala la alaikum alla taf'alu fa inna ma huwa alqadar fa inna ma huwa alqadar nan inda matsalar take kenan ya imaninka yake karfin imaninka karfin imaninka shine zaman lafiyarka shine samun lafiyarka a cikin rayuwa raunin imanin ka shine ke kama wa halhalu a cikin rayuwa an fahimta duk dabarar da zaka yi don karka dauki ciki ranar daukan ciki she dabarar ta kwace ba ba haka bane ba duk yadda kai sakaci kuma kana ta yi kana ta yi in babu in babu daukan ciki a wannan bahin da zai kuma a dauki ciki to ya saura dabara kuma ya saura ga mai shiga rijiya ko saura ne karfin imaninka to shi ne zai sa ka zamu lafiya a cikin rayuwarka da iyalanka rayuwarka da jama'a rayuwarka da mutane qala ibn aun fa zakartu kan Hassani hasan ce sai na fada ma Hassan. fa qala wallahi laka anna hadha zajr ce wallahi kamar wannan dai tsawatawa ne wallahi laka anna haza zajr wallahi kamar wannan tsawatawa ne to tsawatawa ta wata fuska kar a yi to a su fahimta ko a fahimtar ka kenan ko babun fil ghairati babin da ya zo na kishi kuma a san menene kishi ya ake yin shi ko kowa yana daukar zafi mace ta dau zafi namiji dau zafi a je a sha wahala to wannan kuma duk shakiyanci ne kawai ba wani abu ne قال حدثنا يا ألا قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce laisa ahadun aghyaru min Allah lidhalika harrama al-fawahish ba wanda yake Allah kishi shi sai ya haramta duk abin da ba shi da kyau alfashiya وليس أحد أحب إليه المده من الله إذا باكو ود يفسون أيبيش كما الله مدعو يكسركي تارد تيوا يبونك بايا كارا ما الله كومي أما الله يناسون أيبيش قال أخبرنا أبو المغيرة قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم قال حدثني ابن جابر جابر بن عتيق ابن عتيق قال حدثني أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إتي منظم الله صلى الله عليه وسلم ياتي من الغيرة ما يحب الله أتكين كيشي أكوي كيشي دا الله كيسو ومنها ما يبغض الله أكوي كما كيشي دا الله بايا سو فالغيرة التي يحب الله كيشي دا الله كيسو الغيرة في الريبة كيشي أتكين وان دا أكي كو كونتونش wani ana shakka wani yana da alaman kaza wani anya kuwa anya kaza kaza kaza to in ai kishi in kin kishi kin daidai wal ghairatu allati biqdrullah al ghairatu fi ghairi riba amma mutum an san shi kai ka san matan ka lafiyar ta kalau ka je ka dauko ta gidansu ba fasu ka ba shashanci ba komai amma dan kankanin abu ba in ga wayarki kai kai ma ta dauki wayarka to shikenan ba za ta ba zama lafiya ba saboda an yi kishin da Allah ke fushi da shi kishin da zai fusatar da Allah to ba za ta zama lafiya ba to wani kishi Allah ke so kishi inda akwai kokonto ina mana kishi inda akwai kokonto mutum ne yake da alama yana da abubuwa da suke kawo shakka ko tun da ana shakka to sai a ranka jin kishi a rai kenan ko قال حدثنا ابن عدي قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن عبد الملك بن عمير عن وراد مولى المغيرة عن المغيرة قال بلغ رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم أن سعد بن عبادة يقول إتي منظر الله يا سامو لاباري تيوا سعد بن عبادة هنا فدر تيوا لو أن لو أن لو وجدت معها رجلا لضربتها بالسيف غير مصفه أو مصفه da na same ta da wani namiji da na ɗauki takobi na na sare ta ba da gefe gefe fadin ba a'a da kaifin fasiha shine ai fadin kenan da kaifin zan zan ma'ana zai kashe ta kenan ko fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ata'ajabuna min ghairati sa'adin kuna mamakin kishin sa'ad ne ana aghyaru min sa'ad ni na fi sa'ad kishi والله أغير مني الله كما يفيني كيشي ولذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا شخص أغير من الله با وندك الله كيشي ولا أحب إليه من المعاذير با وندك الله نيمان أزر إن كي لي فيك توبك كاوك منيني ولذلك بعث النبيين مبشرين ومنذرين yasa ya aiko manzannai don su kafa hujja in ka bata ne ka bata kan hujja wala shakhsa ahabbu ilayhi almadhu min Allah ba wanda yafi so a yabe shi kaman Allah walizalika wa'ada aljannata yasa ya alkawari zai da aljanna in kai kaza zaka samu aljanna in kai kaza samu aljanna lokaci ya cika ne da shaura babu fi haƙƙi zauje alal mar'a babin da yazo na haƙƙin namiji akan matarsa namiji yana da haƙƙi akan matarsa mace tana da haƙƙi akan mijinta in aka ce haƙƙi kuma to abinda baka da uzurin da zaka yi sai dai ka bada hakuri amma aka ce ganin dama ne in ka ga dama an fahimta to mas'alar da take shige ma mutane duhu idan mata suna ta mamaki sai ga suna shakka ana saka musu kokonto a cikin imanin su to an ce namiji ya bukaci matarsa kamar hadisi da zamu karanta in ta ki mata in za ta kwana mala'iku na tsine mata ce to ita in ta bukace shi shi kuma bai zo ba fa ima mala'iku za su nemi shi قال حدثنا هاشم ابن القاسم قال حدثنا شوبا قال أنبأنا قتادة عن زرارة بن أوفى العامري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا باتت المرأة هاجرة لفراش زوجها يوجه تقوانا تكورة شيما تدم مجنتا لعنتها الملائكة حتى ترجع سي ملائكة سلا أنت تحرسي تاداو مصر to eh, in shi kuma shi ne ya yi wannan fa to matsala akwai bambanci a ciki ke mace matsalar ki daban matsalar namiji daban matsalar namiji shi bayarwa yake mace kuma karba kike an fahimta namiji duk mace da take kukan ai bai kula da ita bai kula gwanin ki duka ki iya ki tarar shi da sha'awa in kika tarar shi da sha'awa shi ke nan ya fi ki sani inda abu yake ban hakuri zai yi rarrashi zai yi da karfi zai yi ba abin da zai hana shi ne mai sadu da ke saboda me saboda sha'awarsa ta tashi ke kuwa fa ba lalle bane ba su sha'awar ki sha'awar ki ta tashi ba lalle bane sha'awar ki ta tashi in sha'awar ki ta fi ko karfi komai karfi shi sha'awar sa ba ta tashi ba abu zai yi amma shi in sha'awar sa ta tashi kan ma sha'awar ki ta tashi in za ki iya ma ki ta bace ke ne ki sallama mishi kayan shi ya sayan da zai ba haka bane ba saboda shi ne yake da sha'awar da sai ta tashi al'amarin ya yiwu in ba ta tashi ba al'amari ba zai yiwu ba an fahimta hmm. Hmm. eh اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم